وفاكهة وأبا maka fitar da kayan marmari a cikinta kuma maka fitar da abin da dabbobinku za su kiwo su ci